Hausawa Top TV tashar al'umma. Matsaloli biyar da suke addabar 'yan Najeriya wanda har yanzu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kasa shawo kansu. Wannan kuma suna da alaƙa da tsige shi da ake ta kiraye-kirayen ayi saboda ya rasa katabus akan mulkin, kai kace ba shi ne akan mulkin ba, wanda lokacin da ya ci zaɓe mutane tsoro suka ringa ji dukkan wasu wanda suke da aniyar laifi tsoro suka ringa ji amma sai gashi an zo ana kiran wata magana cewar kura ce da fatar akuya wato ya zo da barazana amma kuma ga baki ɗaya sai zama ma waɗanda wato ake tunanin za su yi abin da za su yi ba su suke yi ba A yayin da ya rage wato wata goma wa'adin mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo ƙarshe, za a iya cewa wannan ce shekararsa wato ta bankwana da gadon mulkin Najeriya da zai kammala wa'adinsa na biyu. Sai dai a yayin da yake wato shirin kammala wa'adin nasa. al'ummar wato ƙasa na cikin jimamin matsalolin rayuwa da suka haɗa, wato da matsalar man fetur da wutar lantarki da ilimi da abinci da kuma wato kuma uwa uba matsalar tsaro wanda ya kamata a ce a wa'adin mulkin nan nasa an ga sauyi ya kawo ƙarshen su ko don a tuna da shi. idan ba ta ba janar buhari shine wanda talakawa suke matukar son shi suke son ya hau sai gashi kuma duk ƙaunar nan da suke masa ta sani ta ware saboda ya kasa cimma masu matsaya akan abubuwan da suke damun su sai ma karuwar taɓarɓarewar abubuwa Alƙawarin shugaba muhammadu buhari a farkon shekara ta 2015 lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke yawon yakin neman zaɓe a ƙarƙashin jam'iyyar APC ya bayyana cewa zai mai da hankali akan al'amura uku idan ya samu nasarar zama shugaban ƙasa waɗanda kuwa su ne yaƙi da almundahana da cin hanci da yaƙi da 'yan ta'adda musamman 'yan boko haram da ke wato kashe mutane da lalata dukiyoyinsu wato a arewa maso gabas da kuma wato cewa zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka. A wancan lokaci wato a ƙarƙashin mulkin shugaba Goodluck Jonathan babu shakka al'amura sun taɓarɓare wato al'umma na kuka da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da rashin aikin yi da kuma wato makamantansu a daidai lokacin da ƙananan hukumomi sama da biyar suna ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda na boko haram a jihar borno haka a jihohin yobe da adamawa da kuma makwabtansu da al'umma na fuskantar wato yadda al'umma suna cikin fuskantar wato kashe-kashe. 'Yan Boko Haram sun kwashe ɗaliban makarantar sakandaren Chibok sun kai su daji a Abuja 'yan ta'adda sun kai hare-haren wato bam a hedikwatar 'yan sanda da ofishin jarida Zizde da kuma ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda suka tayar da bam a wani coci da ke Madalla. A takaice dai al'amura wato na tsaro sun gama sun kurkucewa al'umma na cikin wato firgici da tsaro kamar yadda jaridar Aminiya ta rawaito. A yayin jawabinsa a dandalin wato yakin neman zaɓe wato a Fatakwal, jihar Rivers a Janwari shekara ta 2015 shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa babbar matsalar da ke wato damun ƙasar nan ita ce rashin tsaro da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa wanda cin hanci da rashawa ne suka ƙaurara su. Ina tabbatar maku da cewa za mu tattara wato jajirtattun 'yan Najeriya da za su gyara waɗannan matsaloli. Ina kira gare ku ku gane cewa barnar da aka yi wa ƙasar nan babba ce rashin aikin yi ya ta'azzara wato rashin tsaro ya girmama kuma ba za mu wato taɓa yarda da haka ba aniyarmu ta kawo ta fara za a ɗauki lokaci za ta buƙaci haƙuri za a buƙaci tallafi da goyon baya daga gare ku domin ganin mun yi nasara in ji shugaban ƙasa buhari al'amuran tsaro a matsayin sa na tsohon soja al'ummar najeriya sun sa wato tsammani mai girma akan wato shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa lalle zai magance matsalolin tsaro da suke addabar Najeriya shi da kansa ma yayi alkawarin ɗaukar ƙwararan matakai cikin sauri don magance matsalar 'yan Boko Haram a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya sannan ya wato ba da tabbacin kawo haɗin kai wato a ƙasa baki ɗaya. Kasancewar a yau saura ƙasa da shekara ɗaya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kammala mulkin sa. Shin yaya al'amuran tsaro suka kasance a Najeriya a yau? Rahotanni dai sun tabbatar da cewa daga shekara ta 2015 zuwa bana gwamnati ta kashe kimanin naira tiriliyan hudu a harkar samar da tsaro amma abin dai shiru kake ji kamar an shuka dusa a halin da ake ciki za a iya cewa an samu sauƙi a jihohin arewa maso gabas duk da cewa har yanzu akwai mutane da dama a sansanonin gudun hijira a jihar borno kuma daga lokaci zuwa lokaci 'yan ta'addan boko haram kan kai hare-hare a yankunan a jihohin kudu maso gabashin najeriya an samu farfasuwar wato kungiyar neman kafa wato kasar biafra wato ta ipop wacce ta haddasa kashe-kashe da lalata dukiyoyin al'umma. Rahotanni sun nuna yadda wato 'ya'yan ƙungiyar suke kashe jami'an tsaro da kona ofishin 'yan sanda kamar yadda suka rika hallaka 'yan arewa mazauna yankunansu wato da cinnawa dukiyoyinsu wuta. Wannan ta kai ga wato jami'an tsaro wato suka kama madugun kungiyar namdi kano wanda har zuwa yanzu yana wato fuskantar shari'a. A jihohin kudu maso wato yamma kuwa kungiyar samar da wato kasar Oduduwa ta haddasa wato tashe-tashen hankali a ƙarƙashin shugabancin Sunday Adeyemo wato wanda aka fi sani da Sunday Eboho wanda wato shi ma yana fuskantar shari'a. Ƙungiyar ta haddasa kashe-kashen na mutane da lalata dukiyoyinsu a yankunan nasu a arewa maso yammaci kuwa taɓarɓarewar tsaro ta kai intaha inda musamman a jihohin zamfara da sokoto da kebbi da katsina da kuma kaduna 'yan bindiga ke yankan ƙauna wajen kashe al'umma babu kankautawa haka ma a jihohin neja da filato taraba da nasarawa da babban birnin tarayya abuja a kullum ana samun rahotannin yadda wato 'yan ta'adda ke garkuwa da mutane don karɓar kuɗin fansa a jihohin zamfara da sokoto da kebbi 'yan ta'adda sun addabi al'ummomin karkara wato sun hana manoma noma da kiwo barayin sun tada wato ƙauyuka da dama a yayin da wato suka kashe mutane wato suka kashe mutane masu ɗimbin yawa a yanzu haka suna rike da wato mutane sama da arba'in waɗanda suka kama a harin da suka kai a wato jirgin ƙasa a hanyar abuja zuwa kaduna kuma suna rike da wato ɗaliban makarantar Bethel Baptist wato Kujama Kaduna kuma bayanai sun ce a cikin shekara biyu sun kama wato limaman coci 62 sun nemi kuɗin fansa kimanin naira miliyan 540 'Yan ta'adda sun kashe manyan jami'an tsaro na baya-bayan nan shine mataimakin wato kwamishinan 'yan sanda mai kula da wato shiyar dutsen ma. Sun kai wa motocin ayarin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a hanyar su ta zuwa Katsina a yankin dutsen ma a kwanakin bayan nan wato kuma sun fasa gidajen yarin kuje wato abuja inda suka tserar da wato manyan masu laifi fiye da wato 600 a yanzu ma sun sha alwashin cewa za su yi garkuwa da shi kansa shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i ta la'akari da matsalar tsaro da ke addabar najeriya ko za a iya cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya cika alkawari dangane da tsaro wannan alamar tambaya ce tambayar da aka yi wa wato mai fashin baki kan al'amuran wato na yau da kullun dr abubakar kari wato inda ya amsa da cewa gwamnatin buhari ta gaza ta muhimman fuskoki uku waɗanda suka haɗa da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da yaƙi da almundahana da kuma taɓarɓarewar tsaro. A fuskar tsaro, hatta masoya Buhari na gaske sun san cewa Najeriya na fuskantar matsalar tsaro fiye da yadda take a shekara ta 2015. 'Yan ta'adda masu garkuwa da mutane don amsar kuɗin fansa da masu fakewa da wato ƙabilanci da masu ɗaukar bindiga da ake cewa ba a san su ba. suna ta kashe mutane suna sacewa da lalata dukiyar mutane kuma babu shakka wannan babban abin firgici ne kuma wato abin mamaki ne da wato hakan ke faruwa a gargashin mulkin shugaban ƙasa muhammadu buhari shi kuwa shugaban al'ummar ijuwa wato chief edwin clark cewa ya yi ni dai a ra'ayina ba mu da gwamnati a ƙasar nan a matsayinmu na 'yan Najeriya shugaba Muhammadu Buhari baya aikin komai. Wutar lantarki samar da ingantacciyar wutar lantarki na daga cikin wato alkawuran da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a shekara ta 2015 wanda babu shakka aka ce za a samar da wato abun kunya ne ga ƙasa mai al'umma sama da miliyan 180 amma tana samar da wutar lantarki megawatt dubu hudu kacal kuma tana raba ƙasa da haka inda buhari ya alkawarin zai haɓaka wato wajen samar da wannan wutar lantarki wadda ita ma aka zo aka yi ta batu iri-iri a kanta aka ce za a samar da ita sai ga shi ƙarshe fannin wato shi kansa wato wannan fili da aka ce na mambela za a gina wutar ko share shi ma ba a yi ba aka zo aka yi ta propagandar wuta ta kusa haduwa shi ma wannan buhari bai cika wannan alkawari ba bai iya kawo wannan sauyi ta bangaren wutar lantarki ba haka fannin ilimi da kuma fetur da noma A fannin ilimi, labarin dai irin na jiya ne, domin kuwa makarantun gwamnati na fuskantar matsaloli daban-daban waɗanda suka haɗa da yajin aikin malamai da rashin wato ingantattun azuzuwa da kayan aiki na karatu. Yanzu a haɗa wannan rahoto dukkan jami'o'in Najeriya suna kulle tsawon wata biyar babu karatu domin ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU tana yajin aiki kan matsaloli da suka wato shafi ko in kula da gwamnati ke nuna masu. kuma wato mafi yawan makarantun da ke wato yankunan da 'yan ta'adda ke cikin wato ke cin karensu babu babbaka kamar jihohin zamfara da kebbi da sakkwato da katsina da sauransu suna kulle babu karatu saboda tsoron 'yan ta'adda da kan fasa wato da kan fasa makarantun su kwashe ɗalibai haka zalika kamar yadda muka faɗa fannin noma shi ma an samu wannan taɓarɓarewa a yanzu manomi ba shi da yadda zai shiga wato gona ya nomansa cikin salama a waɗancan jihohi na zamfara da dai sauransu haka zalika babu wato wasu ingantattun tallafi da ke zuwa tare da wajensu duk da dai gwamnatin tana ƙoƙari wajen kawo wato tallafin amma baya isa zuwa ga manoman da ya dace haka zalika man fetur kamar yadda muka sani man fetur idan da za a dawo mana da shi ma litar man sa ta da da ya fi mana sauƙi akan tashin da ya ake faɗa ya tashi a yanzu litar man fetur ba a cewa komai dangane da yanda ta yi tsada. To a saurare dai kun ji yanda wato al'amura suka caɓe dai a wannan gwamnati ta Buhari. Shin kafin saukarsa zai iya shawo wannan matsaloli da wato ya alkawarinsu? Wannan dai abu ne mai kamar wuya. Mun bar ku da jin ra'ayi masu sauraron mu muna son jira'ayinku ra'ayinku akan haka